Wasu 'yan bindiga sun sake kai hari a ƙauyen Kidoro yankin Irigwe da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato, inda suka kashe mutane 27 ciki har da mata da ƙananan yara. Lamarin ya auku ne da asibahin yau litinin kan mutanen da ba su da makamai kwanaki kaɗan bayan gwamnatin jihar Filato ta sanya dokar hana yawo daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe a ƙaramar hukumar ta Basa biyo bayan yawaitar kashe-kashe a yankin. Mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin yada labarai Mr. Dan Manjan ya ce lamarin ya kasance abin takaici saboda ɗimbin rayuka da ke salwanta a wasu sassan jihar. An je an sake tada tadnaci har an yi kisan jama'a wanda yawansu ya haura ashirin. Wannan ya zama abin takaici sosai sosai. kuma al'umma na ganin kamar gwamnati na da sakaci wajen aiwatar da doka tun da dai an sa dokar hana yawo amma har yanzu ana kai waɗannan hare-hare. Ba wani gwamnati da zai zauna yi murna wai cewa ana kisan jama'a ana hargisi ana tarzoma kowa yana da haƙƙi a wannan batun da ya Batun inda ake cewa gwamnati shine ita take da hurumin tsaron lafiyar jama'a saboda yawancin mutanen nan da ake kashewa ba su da makamai. Sannan gwamnati ita take da eh, jami'an tsaro wanda za ta iya ba su umarni su tsare lafiyar jama'a amma sai ka ga cikin dare kawai akwai ma waɗanda ba su da makamai hari. Idan kika duba wuraren da ake zuwa kai hari din nan wurare ne waɗanda suke karkara sosai duk da haka ah, jami'an tsaro hukuma. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaron jihar Plateau amma haƙata ba bata cimma ruwa ba. Shugaban matasan Irigwe Ayuba Cinge ya mun ƙarin bayani kan yadda lamarin ya auku. Sojoji ne kansu suka ce su a guri ɗaya domin su samu su ƙara fere su. to suka yi biyaya suka zo ana zama sai da kawai fulani suka zo sojojin da sun gansu kuma su suka gudu eh, sai su fulani kuma sun samu abin da suka yi an kashe kusa mutum ashirin da biyar zo wanda aka kai su asibiti biyu sun mutu duka duka rana ashirin da bakwai wasu kuma sun ji suna asibiti yanzu a primary school ne ba na gwamnati an ce su zauna gurin a tsare su da suka a su a refugee sun zo sun kashe su da alamu kamar gwamnati ba su san zurfa wannan damuwan ba suna gani kamar wasan yara ne yanzu mutanen da kashe kusa dari kenan domin muka harhaɗa duka ana banda barnan da ake mana na amfanin gonaki banda mutanen da aka kashe banda gidajen da aka ne kusan ƙauyuka na irgo kusan kuda shida ko zuwa haka nan dai zuwa bakwai ayin wuta. saboda haka gaskiya muna cikin matsala muna da damuwa. Na nemi shugaban kungiyar Mieti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar da kare ya shaida mun cewa. To sai suka ɗauka jiya kan suka je suka kaje yara suka ɗebi kayukan guda shida mun kai komanda na Dr. sun je sun ɗauka hoto da bidiyo na ma ya je ya ɗauka hoto. Inda suka ga amma su zai su ce Fulani ne amma ni ina tabbatar maki ni a matsayin na dama Miyetti Allah na kasa lokal government Umar Kare ina kare ya ta wannan ba Fulani mu ne ni na ce kai in an kama su a hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.